Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo da 1,530 a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita biyar Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa.com masu raro assalamu alaikum barkanmu da safiyar ranar lahadi suna na sarfil hashin gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo wannan shirin a daidai wannan lokacin a cikin shirin namu za mu kawo muku shirin zaɓe ko naɗi haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. cin hanci da rashawa da wa tattalin arziki da samun walwalar jama'a suna cikin manyan dalilan da suka haddasa yawan zanga-zangar neman sauyi a faɗin duniya a wannan shekara a cikin watan fabrairu a ƙasar algeria bayan da shugaban ƙasar abdulaziz bouteflika ya sanar da aniyarsa na sake shiga takara a karo na biyar kimanin masu zanga-zanga miliyan uku ne suka nemi bouteflika ya yi murabus a cikin watan afrilu an shirya zaben ƙasar da a cikin watan disamba a kasar bolivia kuwa bayan zaben watan oktoba 'yan bolivia masu zanga-zanga a birnin la paz sun ce shugaban kasar evo morales ya tafka gudi a zaben a cikin watan nuwamba morales ya yi murabus kana kuma ya arce zuwa kasar mexico magoya bayansa je sun nemi ya dawo akalla mutane 31 ne aka kashe a wannan zanga-zangar an kuma gudanar da zanga-zanga a cikin watan oktoba a babban birnin kasar chile santiago a kan karin farashin kudin jirgin kasa wannan zanga zangar ta mamaye kasar kanin mutane 22 ne aka kashe a colombia kuma an gudanar da zanga-zanga a kan batutuwa da dama da suka hada da rashin tsarin tattalin arziki da cin hanci da rashawa da batutuwan take hakkin bal'adama zanga-zangar ta jawo sama da mutane 250 a kan tituna an kuma kashe akalla mutane uku rahoton zanga-zanga a duniya na shekarar 2019 ya nuna an samu kasashe da dama da suka huskanci borin al'ummansu ciki har da misira da faransa da indonesia da iran da iraq wanda galibi cin hanci da rashawa da taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma cin zarafin bal'adama ne ke haifar da su. an rufe makarantun yara da jami'o'i a wasu sassan kasar iran ciki har da babban birnin kasar tehran sakamakon yawan gurbatar yanayi a cewar kafar yada labaran kasar shawarar ta biyo bayan sanarwar yammacin ranar juma'a wanda mataimakin gwamna muhammad tagizade ya yi bayan wata ganawar gaggawa da kwamitin da ke kula da gurbatar iska dangane da karuwan gurbatar iska za a rufe duk makarantun 'yan mitsi-mitsi da kananan yara da firamare da makarantun sakandare da kuma jami'o'i a birnin tehran in ta tagizade a cewar ma'aikatar yada labaran gwamnatin kasar ta irna ta ce bayan wani nazari da aka gudanar akan gurbatar iska a tehran an gano cewa dole ne a rufe makarantun a yau a tehran banda kananan hukumomin ferozco da damavand da kuma pardis birnin tehran ya sha fama da matsalolin gurbatar iska da hayaki tun cikin tsakiyar watan nuwamba ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'ai a kudancin kasar afghanistan sun ce fashewar bam a jiya asabar ya kashe wani babban kwamandan soja kana ya jikata wasu mutane uku wata fashewa ta daban na wani harin jirgi mara matuki a kudu maso gabashin kasar ta kashe akalla mutane shida ciki har da sabon jinjiri kungiyar taliban ta dauki alhakin kai wani harin gefen wata hanya a lardin helmand inda gundumomi da kungiyar 'yan ta'addan ke rike da ikonsu ko kuma suke da tasiri a wurin suke mai magana da yawon 'yan sandan lardin ya faɗa wa muryar amurka cewa janar zahir gulmukbil kwamandan sojojin da aka kashe yana kan hanyarsa ne zuwa gundumar marja mai fama da tashin hankali tare da rukunin 'yan jarida domin kai ziyara ga rundunar yaƙi da 'yan ta'addan yayin da aka kai wa ayarinsa hari da wani bam da aka ajiye a gefen hanya wata sanarwa da taliban ta fitar na cewa wato bancin shi sojan da aka kashe shi ko kuma shugaban sojan da aka kashe an kuma kashe wasu askarawansa guda biyu tare da shi hukumomin sudan sun tabbatar da wata doka da za ta wargaza gimshikin wato gwamnatin tsohon shugaban kasar umar albashir al'umman kasar da sun bazu akan tituna domin nuna murnansu akan wannan sabuwar doka. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zaɓe ko naɗi Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi shirin da kan kawo muku labarun zaɓe da lamuran da ke dangantaka da zaɓen. Ni Nasiru Adamu Ali kaya zan gabatar. A wannan mako baya ga cika alkawarin kawo bayanin jagoran APC a zaben jihar Bayelsa gwamna Abubakar Badaru. Mai Dr. Usman Bugaji ke cewa ne kan yadda zaben kogi da Bayelsa ya gudana. Bayan zaben 2019 da PDP ta dawo mulki ya Bauchi, APC ta fara gayyatar manyan jam'iyyar don shirin zaben 2023. Waɗannan da ra'ayin ma'aikacin gwamnati a yankin Karu Nasarawa kan yadda turawa ƙananan hukumomi kuɗi kai tsaye amfani su za su zo muku cikin shirin da yaddar Allah. yanzu ne in ka ɗebe rashin amincewa da sakamakon zaben bayelsa da gwamnan siriya dixon mai barin gado ya yi da zargin hukumar zaɓe da rubuta sakamako gabanin zaben yan apc na murnar yanzu dai sun samu jihohi biyu a yankin kudu maso kudu za a iya cewa sabon gwamnan bayelsa david leon yanzu zai fara amma a jihar ido ta gwamna godwin obaseki an raba gari tsakaninsa da shugaban jam'iyyar na ƙasa adams oshimole da alamu ke nuna matukar apc a tarayya za ta mara wa oshimole baya to zai iya yiwuwa obaseki ya fice daga apc ya dawo pdp da ta rasa jihar tun kada tsohon gwamna farfesa osumba kotu da Oshimole ya yi jagoran apc a zaben gwamnan bayelsa gwamna abubakar badaro na jihar jigawa ya bayyana ribar da apc ta cimma sakamakon nasarar zaben wannan ba karamar nasara ba ce domin a jam'iyyar mu tana da bukatar ta raba kafa ko ina ta shiga ko ina kuma allah ya sa mun samu ƙarin jiha a kudu maso kudu na najeriya wannan ba karamin alfahari ba yanzu muna da jihohi biyu da edo da bayelsa a south south ya kara bunƙasa jam'iyyar mu kuma ya daɗa nuna jama'a cewa jam'iyyar nan ta najeriya ce kuma ta kowa ce shugaban jam'iyyar jam'iyya da shugaban waccan wuri leaders din na can sun zaɓo ɗan takarar da yake na mutane kuma wanda mutane suke so domin mutum ne wanda yake taimakon mutane tun kafin ma ya ce zai shiga siyasa ko zai nemi wani mukami na siyasa mutane suna tare da shi kuma kamar yadda kuka gan shi mutum ne na kowa mara girman kai haka za a taru da mutane a ta hudda to mutane suna ganin kowa yana ganin kamar nasa ne ya zaɓa sannan kuma sun gaji da abubuwan da suke faruwa a baya iyayensu a yanzu tarin dukiyar da ake samu kuma babu aikin yi babu kuma aiki kuma babu wani abin more rayuwa da ake ba su hatta in ka je yananguwa babban birnin dare za ka ga duk garin baki ko fitilar kan titi babu mai aiki yanzu za mu jira da yardar allah mu ga yadda za ta kaya a jihar ido shahararren dan siyasa dr usman bugaje ya bayyana ra'ayinsa kan zaben bayelsa da kogi to ai waɗanda duk suka duba zaben ma'ana waɗanda ake ce ma 'yan duba zaɓe ba ɗaya ba biyu ba uku ba duk sun fito sun ce zaɓe bai yi ba ba a taɓa zaɓe ba ma wanda ya muni irin waɗannan guda biyu amma kuma ita hukumar zaɓe ta ce yayi kuma gwamnati ta take ta ce e eh yayi kada ma yabo da aka ce shi shugaban ƙasa yayi to ni abin da zan ce shine idan dai wannan shine zaɓe na Najeriya kuma shine ake so a yi to za a kai inda zaɓen ba zai yi ba kuma duk wanda aka zaɓo cikin wannan rikicin ni ban ga yadda za a yi mulki ba na adalci ko ya mulkin da zai sa ƙasar da ci gaba saboda ya rage namu idan wannan haukan da ban kaurar ita ce zaɓe da ake son a yi to mu san ita kanta demokuraɗiyya ɗin ni ban ga inda za ta ba domin a ce zaɓe ya zama yaƙi mutumin da ya kasa ko albashi bai biya a ce wai gwamnatin da don kawai ɗan jam'iyyar ka ne ka fito ka ce sai shi haba haba haba haba ina da ta ina ina ina yaushe za ka amince ma irin waɗannan mutanen ai ba daɗi wato al'amarin zaben kogi da bayelsa Allah ya kiyaye idan dai irin wannan ne za a yi to shikenan sauran mutane duk sai su sa ido a daina ma zaben baki da don ni ban ga yadda za a ce an yi zaɓe irin wannan ba a ce kuma wai an tabbatar da shi ina ina amfanin irin wannan ai abun kunya ne a Najeriya ƙasar da ake ganin babban kasa ta afirka da za ta shiga gaba a abuja ya zama ita ce liman a harka irin wannan ke zo ke uge ki koma ke rika abubuwan da ko a kwango aka yi wannan sai an ce allah wadai amma wai a ce wai duk a yi shi a ce wai wannan abu yayi ina amfani irin wannan mutum nawa aka kashe bibi irin yakin da aka yi har shi kansa shugaban dan sanda gaba daya ya fito ce wai wai 'yan sandan ƙarya da aka sa wai har sun fi ƙarfin 'yan sandan shi to ai wannan sai mutum ya fara gudu idan shugaban 'yan sanda ya ce an kawo mashi 'yan sandan ƙarya har sun fi nashi na ɗaya tukun da ya sani 'yan sandan ƙaryan ne na biyu me yasa bai kama su ba Eh, na uku in har dai hakan dai za a yi to shikenan sai amma dai kai yan sanda kawai mai karfi ya buge ya take ya ce shi ne ya ci zaɓe ko. ai wannan ya nuna kamar ba gwamnati nan dokta usman bugadi. a to wannan kuma bari ita gwamnatin ta faɗa da kanta. yo dokta bugaje in an daina zaɓe za a koma mulkin mulukiya kenan bisa umarnin shugaba buhari rundunar 'yan sanda ta damke mutum shida da ake tuhuma da hannu a banka shugabar mata ta kamfen din pdp a kogi mrs abu wuta ta kone kurmus apc a halin yanzu a jihar bauchi kuma na lissafin riba ne da faduwa musamman ma kan zaben da ya gabata na 2019 yadda pdp ta amshi madafun iko karkashin gwamna bala muhammad duk da akwai kara kan lamarin zama a kotu abc ta fara neman wasu manyan pdp da su shigo jam'iyyar don ta da tafiya mai kwari ga abin da kakakin apc a jihar adamu aliyu jalla ke cewa mun yi mulki a ƙarƙashin gwamna muhammad abdullahi abubakar makama babba na bauchi wanda kuma lalle haziki jarumi ire-iren wannan damammaki shi ya ɗora mu akan tarbarsu na ganin cewa lalle shi a yanzu tunda tenuwa da ya zo ya ya kare kuma zai karisa wata insha Allahu wanda muna kyautata zaton zai karisa ta bisa ga yardar Allah ba kuma takara zai sake yi ba amma yana da kyau mu jam'iyya akwai sarari da dama da aka bamu na cewa lalle idan muka ga abin da ya shafi ci gaban jihar Bauchi ko zai kawo ci gaban jam'iyyar APC a jihar Bauchi wadda zai kawo mata nasara to dole mu sa ido mu sa kuma ƙarfi a kayi ba don komi ba abin da ya shafi misali kamar kira da muke yi wa jajirtaccen mutane harzikan mutane da muke da su a jihar bauchi wanda muna ga su ne kamar master planners na siyasar jihar bauchi ko kamar su ne injiniyoyi na siyasa ta jihar bauchi wato irin su sanata abdul ahmad ningi wadda an daɗe ana gurzawa da su kuma yanzu ma da su ake gurzawa kuma muna fatan in allah ya gobe ma a bisa ga kyawawan manufofi da fahimta da al'umman jihar Bauchi suke da shi a kansu za a samu rinjaye ta bangare da dama wannan shi ya ba mu hasashen cewa lalle ire-iren wa'annan mutane da suke da aniya da aƙida irin ta jam'iyyar apc wanda muna ga a yadda suke kamar dama ruhinsu ba a ce yake ba a jam'iyyar apc yake su dai suna zaune ne bisa ga wasu dalilai wanda ba za a iya sani ba sai dai na allah ne san su a gare su shi ya sa muka ga lalle dole mu gayyato irin su saboda Adamu tun da aka san da aka san Abdul Ningi a jam'iyyar PDP yake eh, duk kuma eh. mukaman da ya rike eh, a zaben da duk ya tsaya a karkashin jam'iyyar PDP yake tsayawa kamar yadda ake faɗa ne siyasa ba ta da abokin hamayya na dindindin ba ta kuma da abokin zama na dindindin ba abin mamaki ba ne yau kamar yadda Allah ya sa muka mar kira na ganin cewa ya zama ɗaya daga cikin kilo mutane da muke sha'awar ya zo mu yi tafiya a cikin wannan jam'iyya ta mu ta APC ba don komi ba don gina jihar Bauchi da kuma kishin jihar Bauchi kamar yadda mun san shi mai yin hakan ne dama ba wai ya zauna don jam'iyya ne ɗaya ba ya zo ne don al'umman jihar Bauchi idan ya samu dama a ko ina ya fito ya tallafa wa jihar Bauchi. Jam'iyyar siyasa dama kan yi armashi in aka samu shinkafa da wake da man shanu. Yanzu kuma sai babin ra'ayi inda ma'aikaci a karamar hukumar Karo ta jihar Nasarawa dab da Abuja Ɗanladin Nanson Damuna ke magana kan tasirin da tura ƙananan hukumi kuɗi kai tsaye yi da hakan ya ce zaɓaɓɓu ne ko kan tomomi ka iya tafuka abin kirki. Shugaban karamar hukuma Samuel Akala Gajere an fara cin moriyan autonomy din nan wanda ake tabawa a yanzu idan akwai wasu aikace-aikace wanda shi shugaban karamar hukuma ya yi ta yi kuma yanzu haka yana kai idan aka shigo an dubi irin gyare-gyaren da ya fara yi yanzu hakan da nake magana ma akwai asibitoci primary health care guda shida da yana kan renovation idan an ji an dubi irin aikin da yana yin quality aiki wanda jama'a da dama za su more shi sannan kuma akwai makarantu irin su primary school din yana kan gyare-gyare ne ta musamman in ka ga irin gyaran da mutum ne ke yi Allah ya gode Allah akwai kuma bohos wajen goma sha shida wanda yawanci ma an riga an gama wasu su ko kuma wasu ana kai wasu asibitocin ma an gyara shi an fentin kuma an sake mata bohol a wajen akwai waɗansu hanyoyin da yake ɗan tabawa a yanzu haka akwai wata wani kilomita da ya kwalta ne in ka gan inda ya yi za ka shiga gwamnatin jiya ne ta yi amma kuma karamar hukumar chairman eh, shugaban karamar hukuma ne ya wallahi mu dai kawai sai dai mu ce mun gode a karamar hukumar karo Lalladi ya lamura suke faruwa a karamar hukumar kafin wannan shiri na bada 'yancin kashe kuɗi na ƙananan hukumomi. ai babu wani abin kirkin da zaka gani karamar hukuma ma kawai sun mutu gaba daya a lokacin kananan hukumomi sun mutu a lokacin nan rin gaya maka har ofishi na karamar hukuma shugaban karamar hukuma tana yoyo da ruwa a wannan lokaci amma wannan dan talikin da ya zo da yake yanzu ko autonomy dan talikin nan ya waware ta zan ce ya ya mata renovation ya gyara ta cire zin inda ta lalace ya gyara ta sake dawo da yanzu ma sun kamfanoni wanda sun zama kamar bari mu ce su ne hukuma na wato legislature na kananan hukumomi in ka gan irin gyaran da yake mata a yanzu har ma yana kawo ta irin system na national assembly ne ba yanda yanzu haka ake kan gyaranta gaskiya wannan dan talaki ya tsaya sosai ya ganda cewa kuɗi tumani na gwamnati kuɗi ya tsaya na jama'a ya tsaya ya musu aiki inda ya kamata ba maganan goyon baya ko wani abu ba ni mutum ne wanda mutum bai yi ba zan faɗa wani mutum kuma ya yi sun fada saboda ya gaskiya mu dai kawai a karamar hukumar karo a karkashin shugaba mai ci a yanzu samuel akala gajere gaskiya mun gode masa kuma an kaga salari mutum nan yana biyan mu salari constant babu wani damuwa ba mu salari namu a karo sai ga mun same shi ba mu samu wata rata a'a babu babu wata rata sosai ba sai da ga wasu wurare ana kuka mu bamu da wani kuka a yanzu alhamdulillah Masu sauraro da wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham da ma gidajen rediyo da ke hulɗa da muryar Amurka da kan sanya wannan shirin ni na sura da mai kaya da na shira na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. Madalla. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Jaki dabba ne mai matukar muhimmancin gaske ga al'ummar karkara musamman masu karamin karfi da suke amfani da shi wurin hidimarsu na zamantakewa da tattalin arziki. To amma duk da wannan muhimmanci na jaki yanzu ana fargabar karewarsa daga doron ƙasa. Saboda haka nema ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa gwamnatocin kasashe da ma uwa uba majalisar ɗinkin duniya suka yunkuro don ceto jaki amma irin wannan yunkuri ne aka kaddamar da wani gangami na kasashen duniya na hana safara ko yanka jaki wata kungiyar ƙasa da ƙasa mai suna donkey sanctuary ce ta jagoranci wannan gangami na duniya a abuja babban birnin tarayyar najeriya to ko me yasa a duk kasashen duniya aka zaɓi kaddamar da wannan gangami a Najeriya? Mr. Mike Baker shine jagoran kungiyar na Donkey Sanctuary. Well, there are a number of reasons. Um, the first is that this is a country that has been severely hit by the trade itself. Kwai dalilai da dama. Kasan Najeriya ƙasa ce da ke fama da matukar safarar jakuna wannan ƙasa ce da kuma ake fama da yaduwar cutukan da ke da alaka da safara ko cin naman jaki domin akwai dubban dubatan jakuna da suke mutuwa a arewacin najeriya zuwa ƙasar nijar ƙarin muhimmancin abin ma da ya kawo mu najeriya don wannan kaddamarwa ne najeriya na jagorantar gabarar ɗaukar matakai wurin kare jaki ta hanyar hana safara ko kuma yanka shi wannan kaddamarwa dai na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar wakilan najeriya ke daukar matakin doka don kare jaki na nemi karin bayani daga honorable datti garba muhammad da shine dan majalisar da ya fara kawo kudurin wannan doka a gaban majalisar wakilan najeriya eto eh a cikin hukuncin da muka yi duk wanda ya yanka jaki ko ya sayar dan a yanka a ci naman ko a cire fatan dan a fitar da shi kasan waje akwai hukunci mai tsanani da muka tanada wanda yake zai kai shekaru goma a gidan yari saboda kamar da muka faɗa tattalin arzikin mutane da yawa ya dogara ne a waɗannan dabbobi. akwai wanda su kuma wannan naman jakin abincinsu ne ba ka jin cewar wannan dokar ta shiga su. a ba haƙƙi ba ne saboda a masana na magunguna na abin na dabbobi sun ce jakunan nan masu kansu suna dauke da cututtuka na naman suna dauke da cututtuka daban-daban ana yin doka ne ikan canza da zamanin abu ya canza duk wanda suke so su rika ci in yau suna kamar da ake kiwon kaji da sauransu in an samu wani hanya inda za a rika yin jakunan nan da yawa duk masu ci sai su ta noman jaki su ta cin abinsu wanda zai hana su kuma a kamar da na ce majalisar ɗinkin duniya ta shiga ciki a majalisar african union sun shiga ciki shi ma akwai gayyata da suka yi a afirka ta kudu duk da yake ban samu naje ba kuma saboda mahimmancin wannan a majalisar dokoki ta birtaniya su ma sun gayyace ni na jin bayan zabensu insha Allah za mu je saboda su ma wannan abu ya so samu sirai kuma to kowane irin hadarin ɗaukar cuta ne ke da akwai wurin alaka ko kuma cin naman jaki tambayar kenan da naiwa wani kwararren likitan dabbobi farfesa junaidu kabiru na jami'ar ahmadu bello da ke zaria kamar yadda ka sani ne dabbobi da yawa jikinsu da halittarsu tana kusanci da ta dan adam haka kwayoyin cutar da ke iya shafa suna iya shafar dan adam shi yasa duk wani ta'ammali da su ko da a gona ne ko wurin hidimarsu ko wurin yanka su ko wurin cin bangaren su ko shan wani abu kamar madarar su zai iya ɗaukan wannan ciwon daga dabbar ya ba ɗan adam to shi yasa aka yi mana makarai akwai dabbobin da suka cancanta su kasance su ne na ci da kuma wanda ake ganin a nesanta tasu daga ci shi yasa za ga akwai dabbobi na gida akwai dabbobi na daji cututtukan da ke tare da su ba dole ne na gidan suna da su to in ya kai garin koda kwaɗayinmu ne ko rashin abinci mun kai mun fara cin dabbobin da bai cancanta a ringa cin su ba kuma ya kai ana yanka su ana sarrafa su ba tare da kular wanda suke da ilimin su fahimci wannan ya cancanta ko bai wannan zai cancanta ba tabbas a samu wannan yaduwar cututtuka daga dabbobi zuwa mutane to kamar su jakuna da ake magana akwai cututtuka da yawa da suke da su da dan adam zai iya ɗauka kuma waɗannan ba sabbi ne an san su a ƙasashe da yawa ba za su yadda da irin abubuwan da ke faruwa kamar misali a ƙasar mu ba dan majalisar wakilan najeriya datti garba muhammad ya kuma min karin bayani akan abin da ya sa yake jin ake ta rubin jaki a wannan lokaci akwai mutanen kasan china masu zuwa suna neman fatan jakunan nan sai kasance a bisa wannan dalili ya sa jakunan suka fara fuskantar barazanar karewa so muka ga muka bar abin da ya ci gaba da tafiya za a kai yanayin da nan gaba babu jakuna saboda kowane shekara yanzu a kasar sin kawai tana bukatan jakuna miliyan hudu da dubu shida tun aka ci gaba da haka nan da shekaru biyar masu zuwa a kusan yawan jakuna na duniya zai koma rabi to shin yaya girman wannan matsala take ne tambayar kenan da naiwa farfesa bello sule matsala ce wacce da kuka gani yanzu ba ma mu nan kadai ba har duniya gaba ɗaya ta shafa amma mu ta fi zafi a wurin mu me dalili saboda a nan ɗin akwai amfani da za a iya yi da su musamman wajen taimakawa masu karamin karfi a gonaki da sauransu to yawanci hankali bai kai kai ba kuma hankali irin na gwamnati wanda za ta tsaya ta duba ta kare dabbobin nan domin a ci gaba da taimaka musu gashi wannan abin da ake na kashe su da yanka sun akwai mugunta da yawa a ciki to waɗannan abubuwa shine ina ganin suka dawo mutane da ba a kasashen waje ba mu nan cikin gida sun dame mu to yanzu da gudunmawar na wajen da waɗansu a cikin gida musamman waɗanda yake kun zo kun tarar da su a wurin nan sun kai a sa dokoki a maganin wannan abu to wannan abu ne mai ma'ana muna fata nan gaba gwamnatocinmu za su tsaya su ɗauki waɗannan dokoki su aiwatar da su waɗannan dabbobi na su jakunan nan gwamnati ga ta za a kara su idan ka shiga kasuwanninmu da ake sai da jakai duk manya-manyan kasuwannin na boda za ka ga daga nijar ne ake kawowa wanda yake ya nuna maka cewa a cikin nan kusan a kasuwannin babu wannan gangami dai da kungiyar donkey sanctuary ta yi haɗin gwiwa ne da kamfanin mujallar nigeria now kuma shugaban kamfanin mujallar ya min karin bayani akan muhimmancin jaki eh, sunana honorable muhammad sani zoro ni dan jarida ne kuma na yi wakilci a majalisar wakilai da ta gabata ta takwas duk mutumin da ya tashi a karkara musamman ta arewacin najeriya kai har ma da birane na najeriya idan ya ce bai san mahimmancin jaki ba to sai dai idan dan bana bakwai ne kai ko dan bana bakwai ne idan ka tashi a cikin birnin kano ko zaria ko ma a ina ne a arewacin najeriya akwai dukkan alamu kaga lokacin da ake shiga da jakuna su a cikin mangala suke kai ƙasa da yashi da ciyayi a cikin lungunku lokacin da za a yi muku gidaje ko kuma ake sabunta gidaje babu abin da ya canja mu da muka tashi tun wancan lokaci mun tarar da yadda ake safar jaki shine komai shine arzikin ma wato tafiyar da duk harkokin arewa alal misali jaki shine yake fito da kayan amfanin gona idan an gama abin in an gama girbi ya kawo kuma a har yanzu na san za a amince da ni cewar a caɓa ko a daidaita saho ko mota ba za ta iya shiga lunguna da ƙauyukanmu waɗanda har yanzu babu kwanta babu titunan da za a kai a yi irin waɗannan abubuwa saboda haka jakuna har yanzu suna da wannan mahimmancin kuma tarihi ya nuna kamar yadda kuka ji an faɗa ko a wancan lokacin kafin zamanin turawa da kuma lokacin ma da turawan suka zo su kansa a kan jakunan suke takama domin jakunan nan su ne suke fito musu da auduga da gyada da goro da dukkan irin kayayyakin da suke suke saya kafin a tafi da su kurmi a zuba a cikin jiragen ruwa a kai kasashensu kuma duk wanda ya tashi daga arewacin ah, wannan bangare na afirka ta yamma ya san cewa a wannan bangare na sahel jaki shine uban tafiya jaki shine wanda allah ya hore masa kwakwalwa wanda idan an shekara goma idan ka lurka masa kaya shi yasa ake maganar tsohon jaki zai iya kai ka wannan gurin da ya taba kai ka wannan garin da ya kai ka idan an yi safarar kayayyaki an yi musu lodi zai iya kai ka wannan gurin kuma jaki yana da amana daga inda jaki ya tsaya shine mararrabar wannan bangare namu na sahel da kuma sahara inda raƙumi zai ɗauka shi kuma ya dire har da kasashen larabawa wannan shine wannan tarihi sani zoro shugaban kamfanin mujallar nigeria now hassan mai na muryar amurka daga abuja nigeria madalla shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu sauraro anan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voa hausa da da kuma mu na facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyinsu. Ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum. sauraron shirye-shiryen ne daga VOA Africa